فإذا kwalba البصر to yayin da gani ya ruɗe ya firgita a lokacin da ya ga abin da yake ƙaryatawa